بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau za mu koma ma abinda shine asasi foundation na wannan ibadar shine tauhidi wanda ba a so tafiya ta yi nisa ba tare da an waiwaye shi ba in ana barinsa da nisa to za a bar baya da ƙura shine babban samu shine samun da ya fi kowane samu shine abin da duk abin da ka samu in baka same shi ba baka da komai a wajen Allah zero da kai da zero uwa ɗaya uba ɗaya tauhidi kenan farawa da ma'anarsa in an ce tauhidi ne ma'anar tauhidi sun ce kalmar daga wahada ne yi wahidu tauhidan ya kaɗaita yana abin da aka kadaita sai mu tauhidi duk annabin da Allah maɗaukakin sarki ya tayar ya aika mu al'ummarsa to farkon abin da yake fara shimfiɗa mata shine tauhidi ta Allah tabaraka wa ta'ala ma'anarsa ifradullahi ta'ala fi ma yahtassu bihi wa yajbula kadaita Allah tabaraka wa ta'ala cikin abu biyu fi ma yahtassu bihi jin abin da shi Allah yake banta da shi ai ka san akwai abin da shi Allah shi kadai yake banta da wannan abu kashewa rayawa halittawa yaya damuwa sanya farin ciki azurtawa ba da lafiya duk waɗannan abubuwan Allah ne ya tasto bihi shi yake bantu da wannan to duk waɗannan da makamantansu inda ka tashi neman su sai ka tafi wajen wani Allah to yanzu ka saba ma tauhidi Ka yi wa Allah kishiya mai kon ta Allah a cikinsu, ka kawo Allah kishiya Allah ne mai azurtawa kasuwa da ka zo musabbabi ne ka nemi jari duk wannan musabbabat ne an yadda kuma kama musabbabi amma waye ne azurtawa ba jarin ka bane nawa suka zo kasuwar da jarin da ya fi naka jarin ya rushe wani ya zo da ɗan kaɗan kuma jarin ya zama ya hawa ya haura a'a nawa ne suka dauki jarin irin naka suka bar kano suka tafi wani wajen nema suka je suka yi asara suka kare yawon can suka dawo nan suka samu arzikin a gida kaga ashe arzikin a hannun Allah yake kai naka musabbabi ne baka san inda yake ba ma haka lafiya ba ka da lafiya ko naka ba da lafiya kawai abu ne abuwa ne ɗayan uku ko roƙon Allah ko magani da sharɗi maganin da yake halal ko sawa sarautar Allah ido komai yana da lokaci a sai a ce kai wannan cutar ba ta zaman gida ba ce ba kuma ta asibiti ce da duk munafikin da ko munafikar da ta zo da wannan magana to a ƙarshe wajen boka za ta kai ka aljanu kenan to kar baka da lafiya sai ka tafi wajen boka annabi sallallahu alaihi wasallam man ata ka'inan aw arrafan duk wanda ya je wa boka ko mai buga ƙasa kuma ya gaskata cikin abin da ya gaya masa to ya kafircewa abin da aka safara annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka safara annabi babban kundi alqur'ani ka kafircewa alqur'ani ina ka kwana ina ka tashi hajja ina ke kwana ina zaki shiga abin kiyama? to wannan shine gefe na farko keɓance Allah da abin da shi yake banta da shi mun bada misali da abu biyu abirtawa da bada lafiya mun faɗi kashewa da rayawa ya yi damuwa sanya farin ciki duk shi yake ɓanta da su gefe guda kai kai ne mai yi kai bawa amma in ban da Allah ba wanda ake wannan abin ne waya jibu lahu ka keɓance shi da abin da ya katastu bihi ya ɓanta da shi to kuma ka keɓance shi da abin da ya jibu lahu ya waje ba a gare shi shi kaɗai kamar me wannan sujadar da ka yi yanzu duk duniya in kawo wani sujada ka yi laifi babba rukun da kai daga hannu roƙo duk duniya an ka roƙi wani Allah ka yi laifi babba dogaro in ka dogara irin dogara da abu cikin abin da in banda Allah ba ne ka dogara da Allah ka yi laifi babba yanka bakance duk nan suna cikin abin da kai dan adam kai ne mai yi amma in banda Allah ba wanda ake yi gare shi wannan sune sasannin tauhidi guda biyu keɓance Allah da abin da yake banta da shi da keɓance shi da abin da ba a yi wa kowa sai shi duk wanda ya sanya rayuwarsa tsakanin wani abun guda biyu sunansa wahidi ko ya sani ko bai sani ba shine mai tauhidi to shine foundation shine asasi wannan sallar da kai in babu tauhidi kamar zane ne akan ruwa babu ita to shine asasul ibada shi yasa in Allah ya tada manzanni farkon kiran shine tauhidi Ya ce da kai a suratul nahl wala laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa jtanibu tagut haƙiƙa mun tayaro kowace al'umma manzo dan aike jakada wata ayar cewa in min ummatin illa khala fiha nazir a suratul fatir babu wata al'umma fa sai mai gargadi ya rada jikinsa to in mai gargadi ya je farkon kira an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai tauhidi waje talibu dagut ku nisanci a dagut sun ce an ce a dagutu shine kullu ma ubbida min dunillahi wa huwa rabi shine duk wanda aka bautawa ba Allah ba kuma shi yadda a bauta masa an an bauta wani ba Allah ba shi bai yadda a bauta masa ba ko ma bai san ana yi ba kunu a wani gida ko ma dutse ne ko bishiya ce to dagutun masu bautar shaidan nan da ya kawanta musu shi ba a kiransa dagutu misali kamar annabi Isa an sun rike shi abun bauta amma ya san suna yi abinda ma ya fada da shi kenan a zuwansa shi yasa har a filin alkiyama Allah zai kalubalance shi iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai kasa su yi trinity shine ma'ana ai kulke ni da ni da mahaifiyata ilahaini min dunillah ba Allah ba qala sai annabi Isa ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi ko kusa bai dace da ni ba in faɗa abinda ba ni da haƙƙi in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in na faɗa ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ka gani yace ban ce musu kawai sai abinda ka umarce ni da shi ani ibudullah rabbi wa rabbakum ku bauta Allah ubangiji na ubangiji to kaga wanda aka bautawa ba Allah ba kuma shi bai ma san an yi ba to wannan ba a kiransa dagutu dagutu shine shedanin da ya kawata wa mutane ibadar to Allah ya ce ya duk manzon da ya aiko farkon kira an ibudullah kada ta Allah da bauta waje ta nubu dagutu ku ne sanci bautar dagutu amma fa minhum man hada Allah Allah cikin hikimarsa cikin kaddararsa duniya ta zama gida biyu kafirai da mu'minai to idan wa'azin ya zo fa minhum man hada Allah daga cikin mutanen sai a samu wanda Allah ya masa gam da shari'a sai ya karba Allah ka tabbatar da mu akan shari'a daga cikin su man haqqat alaihi dalala wanda kalmar azaba ko take tabbata akan sa Allah ce fasiru fil ardi ku tafiya a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibina ku ga menene karshen masu ƙaryata manzanni lokacin da manzanni suka zo musu to yan uwa wannan shi ake cewa tauhidi wannan ita ce ma'anar tauhidi ifradullahi ta'ala fi ma yakatassu bihi wa yajibula mu tsaya a ma'anar tauhidi din abinda zamu rufe da shi shine ma'anar batun tasu'a da ashura wanda shi yana insha Allah zai kama gobe da kuma jibi ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dama bashi da larurar da za ta hana shi annabi sallallahu ya hijira ya zo madina ya tadda suna azumtar tasu'a a azumtar ashura ranar goma ga wata me yasa kuke azumta su suka ce saboda ranar ne aka tseratar da annabi Musa Allah ya halaka Fir'auna to murnar wannan yasa muke azumtar ranar annabi Musa ya fito da jama'arsa sahabbansa daga misira Fir'auna ya kakura musu yana yanka ayayansu yana kame mata 'yansu ya ce mu bar masa misiran mu fita suka fita cikin dare labari ya jiwa fir'auna ai sun ma jaye sun fita ta maganar ba ta barin kasa ba ce ta bar bayan kasa ce maganar rayuwarsu ce ba so a duniya tun yana da awarshi, Allah ne ba ka sai ya biyo su ya yi shiri ya biyo su karfi irin na gwamnati kafin a asuba ya cin musu Qur'ani ya baka labari falon ma tara aljam'ani lokacin da tawagun guda biyu suka ga juna annabi Musa suka ga wanda ya biyo su Fir'auna Fir'auna ya hangi wanda ya biyo qala ashabu Musa inna la mudrakuna saban annabi Musa suka ce shikenan ta mu ta kare rizkan mu za a yi annabi Musa yace kalla inna ma'i rabbi sayahdin yace ku bar wannan magana za a riske mu ina tare da ubangiji zai ba mu mafita ga kogin Nil a gaban mu ga Fir'auna a bayan yace sayahdin Allah zai ba mu mafita wannan ma'iya ce khassa eh yadda Allah yake tare da bayinsa to da haka suna zuwa bakin kogi Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa ya dace kogin da sandarsa kawai sai kogi ya dare ya ba su hanya suka sa kai suka wuce Fir'auna ya kawo kai ya ga hanya to kun sa an ce idza ja al-qadaru zahaba al-aqal in kaddara ta zo hankali ma gushewa yake ya kaje ka tafka asarar ka ce na rasa abin da hana ma in shawara da kowa ya kaddara ta zo ai sai kaje kai asarar da haka kawai da ya zo makon ya tunanin wannan common sense normal ba a taba ganin haka bar kogi ya tsari ya tsage wasu su wuce amma da ke nan Allah ya kaddara masa tasa ba yadda zai yi hankalinsa ba zai masa amfani ba kawai sai ya sa kai shi fir'auna da tawagarsa sai da suka je tsakiyar ruwan sai wanda ya ce ruwan ya tsage su annabi Musa su wuce shi kuma wannan akaran banan sai aka ce ruwan ya haɗe da shi ruwan sai ya hade lokacin da fara'auna ya ji ruwa ta kunne ta hanci idanu ya ce nema fa na yi imani da ubangiji la ilaha har ma da kalmar shahada eh zai musulunta a yanzu babu wani ubangiji sai wannan wanda banu isra'ila na suka yi imani da shi nema fa na yi imani da shi har ya kara ma explanation ya ce wa ana minal musulmina ni ma fa ina cikin musulman mana in rijista ce a rubuta sunansa amma a wani lokaci lokacin da ya zo hannu lokacin da ya kamu shi yasa mai lahallari ya ce maka waya tuba ila Allah kabla an yastaba alaihi baligi ya tuba ma Allah tun kafin fushin azaba ya tabbata a gare shi to yanzu shi fushin azaba ya tabbata an kama shi waya ce wai shi ma yana cikin musulmi shi ne abinda annabi ya gama yana jin hadisin abi huraira inna Allah ya qabalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa mutukar bai kai gargara ba to fir'auna sai da kai wannan matsayin ya ce kuma ya tuba shi ma yana cikin musulmi. Allah ma wayo za a yi masa kenan sai Allah ya ce al'ana kuma a yanzu wa sai ta qabl wa kunta min al dina ka zama tsaye ta kun sai cikin ta da kuma ka musulunta sai ba a karba ba malali da man gizari ya ce dubu dai fir'auna auna shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa can ta bi shi mutuwa kenan ya eh, ta ba a ɓoye mata ta cira sama ta saɗaɗo ta buge shaho ya faɗo a ruwa ta farma kwaɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba to ni da kai a filin Allah ta'ala muke kai shiri in za ka yi to dubu dai fir'auna washi mai ɗagawa ba ka mashi ya ce ana rabu kuma ala ba ba ka mashi ba kenan a cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai hadafin da ya nufi ba hadafinsa shi ya halaka fir'auna Musa ashe ta sa halaka ce ta biyo to da Allah ya halaka shi din nan sai banu Isra'il sai suke yin azumi don murnar wannan abin da aka yi aka tsiratar da su da ƴaƴayensu da suka ga annabi sallallahu alaihi haka sai ce na hana aula bi Musa fasumu ai mu muka fi tantanta da annabi Musa ko alamci wannan ranar sai ake azumin wato ashura'a an ce ma kafin azumin ramadana shine wajibi da aka wajabta azumin ramadana ne ya koma liman sha'a ga wanda hikiyar yaso shekarar da annabi zai bar duniya da yake cewa la in baqitu ila qabil in har na wanzu zuwa shekara mai zuwa la asuman na tasi'a zan azumci tara ga wata in hada da goma wata don mu saba ma yahudawa to bai ga lokacin ba bai azumta ba yan arabiyar awwal ya bar duniya kaga bai ga lokacin ba kenan to amma dai ya faɗa da bakin cewa zai hada da wato tara da goma to shine yanzu ake tasu'a da ashura in ka samu dama gobe laraba da jibi alhamis tasu'a da ashura wasu malaman saboda annabi ya ce dan a saba yahudawa ne in ma baka samu na tara ba kai na goma kace ka hada da sha daya dan kai ma dai ka saba wa yahudawa din Allah ya datar da mu Allah ya biya mana mu na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh